kai zo kana jina eh. shiga yan taburus kai ko a'a wai wanka ne na suwaga to suwaga to gara kai da munafiki kuma ya taɓo ka. Wato in aka ce maka mutum munafiki ne. Allah ranar lahira ina tabbatar maka. Gaba ɗaya sai an gama komai shi zai zo na ƙarshe. Kuma in ya zo na ƙarshen ka san ina zai tafi to ƙololuwar wuta can za a kai shi. Amma wasu suna ganin kamar wayewa ne ma a ce mutum yana ɗan taɓa munafiki. shi kake yi kai <laughs> ni aikin gaba na nake oh, aikin gaban ka kake to me yasa ka yi tunda wayewa ce a wai a yanda mutane suka dauka to to bari ga maka munafiki kana ji na ai gara dan giya da munafiki to gara barawo da munafuki. gara eh, kawali da munafuki. kana ji na ai domin shi di ya hada su ya dame ya haɗi in aka ce maka yau munafuki? duk wata fitinar duniya da ake munafukai ne suke haddasa ta duk wata gaba da kaga ana yi tsakanin gwamnoni ko tsakanin munafukai ne suke haddasa ta tsakanin mata da miji shedan ma tsoron munafuki yake To akwai wata doka da aka tanada wa munafiki a kasar nan? Ka ganga ma magana munafiki raba auren uwarsa yake. Kwarai kuwa. Har uwa bai bari. Har uwa bai bari ba. Ba zaurin uwar ma in yazo zai raba.